والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد روى الطبراني في معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذي المؤمنين فقال أبو بكر قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وفي صحيح مسلم في آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وفي صحيح مسلم أيضا وغيره أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وله طرق متعددة عن غيرهما أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسئل مالك الرجل الرجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك إن كان أراد القبر فلا يأتي وإن أراد المسجد فليأتي ثم ذكر الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin bakwai ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin wanda kuma shi ya zo daidai da biyu ne ko biyu ga watan biyu shekara ta miladiya dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako a inda muke karatu cikin littafi mai suna qa'idatul jalila min tawassuli wal wasila wallafar abu al-abbas shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani al-dimashqi al-mutawaffa sanata 28 wa 700 wannan kuma shine majalisin mu na مالن يتي وقد روى الطبراني في معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذي المؤمنين فقال أبو بكر قوموا نستغيث برسول, نستغيث برسول الله من هذا المنافق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله مالن يتي حقيقة الطبراني أبو القاسم الطبراني ya ruwaito a cikin littafinsa al-mu'jamul kabir cewa anna munafiqan wani munafiki kana yu'zin mu'minina ya zanto yana cutar da mu'minai fa qala abubakar sai sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace qumu nastaghiithu bi rasulillahi min hadha al-munafiq ku tashi mu nemi taimako mu nemi agajin manzo sallallahu alaihi wa wasallama akan wannan munafiki فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سي ما ايكي صلى الله عليه وسلم يجي مسا انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله ba a neman agaji da ni ana neman agaji ne daga Allah wannan hadisi kamar yadda malam ya ce al-tabarani abul qasim sulaiman ibn ayyub shi ya ruwaito shi a cikin littafinsa al-mu'jam kabir al-mu'jam al ɗaya ne daga cikin littattafai guda uku da tabarani ya wallafa kowane ɗaya daga cikin su ana kiransa al-mu'jam sai dai akwai al-mu'jam as-saghir akwai al-mu'jam akwai al kabir al-mu'jam as-saghir kankanin sai wanda girma wanda shi ya fi wahala wajen rubuta shi domin ya rubuta shi akan tsarin zubin malamansa wato ya rubuta akan tarihin malamansa ko ce sunayen malamansa kowane malami da ya ji hadisi a wajensa zai ambace shi da farko sannan ya kawo mafi mamakin hadisi da ya ji daga wajensa wato yakan kawo rabu hadith sami abu min da shaykh hadisin da ya fi kowanne ban mamaki da ya ji daga wannan malamin to kaga a nan dole sai ya yi bincike mai zurfi kwarai da gaske domin za ku lo irin waɗannan hadisan to shi yasa yake cewa wannan littafin shi ne rayuwarsa al-mu'jam al-awsat yana cewa huwa ruhi shi ne rayuwarsa domin a kansa ya wahala kwarai da gaske al-kabir ya yi shi akan masalidus sahaba wato a bisa tsarin jera hadisai a ƙarƙashin kowane sahabi da dauki sai na abubakar sai ka hadisansa ya dauki sai na umar sai ka hadisansa sai na usman ya faɗi hadisan da ya rawaito daga ta hanyarsa, haka ne ya tattara shi kamar dai musnad da imamu ahmad haka shi ba yake da ya ba shi suna al-mu'jam bai ce masa al-musnad ba to wannan littafin al-mu'jam as-saghir da al-kabir da al-awsat da al-kabir dukkanin su an buga su alkabir an buga shi akwai abin da yake cikin wajen kimanin sifili ashirin da biyar na wannan littafin amma duk da haka akwai wasu juza'ai da ba a samu ba wani bangarori nashi da ba a samu ba shi da ake cewa aljuzul mafqut an dan gano wasu kaɗan daga baya amma da dama ba ba a same shi ba farkon wanda ya buga littafin shi ne Shi ne babban almajirin Sheikh Nasiruddin Albani Hamdi ibn Abdul Majid As-Salafi Hamdi ibn Abdul Majid As-Salafi shi ya fara buga littafin ya fara aiki akan littafin daga baya aka gano wani bangarori na littafin wanda da ake tsammanin babu aka sake bugawa aka sa masa al-juz'ul mafqud wato bangaren da da aka nasa shi to duk da haka dai akwai bangaren da ba a samu na littafin wanda ana tsammanin wannan hadisin da muka karanta yana daga cikin bangaren da ba samu saboda yanzu inda za ka je ka binciki littafin kakan ba za ka samu wannan hadisin ba amma malamai sun nakalto hadisin daga littafin daga wannan littafi ibnu kasir a cikin tafsirinsa ya kawo hadisin da isnadinsa gaba daya al-haythami a cikin Majma'u zawaid shi ma ya kawo hadisin ya ce tabarani ya ruwaito shi mazajensa amintattu ne in banda wato ibnu lahiya saboda haka hadisin an samo shi ne ta hanyar ibnu lahiya abdullahi ibnu lahiya shi kuma ya ji shi daga wani malami da ake kiran shi yazid ibn al-harith shi kuma yazid ibn al-harith ya ji shi daga wani malami da ake kira ulay ibn rabah shi kuma ulay ya ji shi daga ubadah ibn samit saboda haka hadisin an ruwaito shi ta hanyar ibn lahiya ta hanyar sa'id ibn ufair shi kuma daga ibn lahiya akwai wata ruwayar a cikin musnad imamu ahmad littafin imamu ahmad akwai wata ruwayar ta wannan hadisin amma da wani lafazin daban an ruwaito shi ma ta hanyar ibn lahiya da zaid ibn shubab shi ya ruwaito shi ta hanyar ibn lahiya shi kuma daga yazid ibn harith shi kuma daga ulay ibn rabah shi kuma ya ce an rajulin shahida ubadat ibn samit daga wani mutum kaga wannan isnadin an samu karin rajulin wanda can ba a faɗe shi ba malaman hadisi suka ji an rajulin daga wani mutum to ba sa karba domin akwai jahala ta al'ain akwai jahalatul ain ba su san wani mutum ba ne mutumin nan karbabbe ne a gurin su ko ba karbabbe ne don haka sai su taka birki ba su karba hadisi to ko ba ma wannan an rajulin din kamar yadda yake cikin isnadin tabarani ibnu lahiya an yi magana akan hifzinsa ya samu matsala ta bangaren haddasa ta bangaren iliminsa saboda haka malamai suke rauna da ruwayarsa sai dai ruwayar da ta zo ta hanyar wasu daɗaɗɗun almajiransa waɗanda suka ji hadisansa tun kafin ya samu matsala akwai wasu almajiran ibnu lahiya abdullahi ibnu lahiya waɗanda suka ji hadisan ibnu lahiya tun kafin ya samu matsala daga ciki ana faɗan al'abadila akwai abdullahi ibn wahab akwai abdullahi ibn mubarak akwai abdullahi ibn yazid al-muqri waɗannan ana faɗar su daga cikin al'abadila waɗanda suka ji hadisan ibn lahi'a gabanin ya samu matsalar da ta same shi akwai abdullahi ibn yusuf al-tunisi wanda shine cikon da hudu waɗannan sune al'abadila al'arba'a waɗanda suka ji daga ibn lahi'a tun kafin ibn lahi'a ya samu matsala ta wajen kwakwalwarsa ya kasa ko ya manta wasu abubuwa da ya sani ko wasu abubuwa su rikice masa to haka nan dukkan wani wanda ya mutu da dadewa kafin ibnu lahiya ya samu matsala akwai ɗalibansa waɗanda suka ji hadisansa kafin ya samu matsala kuma suka suka bar duniya duk kafin ya samu matsala to su ma ruwayoyin da aka samu ta hanyar ana karɓar waɗannan ruwayoyi kamar irin su al-auza'i kamar irin su Sufiyan. al-dauri waɗannan kamar irin su shu'ba ibn al-hajjaj waɗannan duk da ne sun ji hadisan ibn lahiya tun kafin ya fara samun matsala domin ana cewa abin da ya jawo masa matsala da yakan ɗauko littattafansa lokacin da zai bada hadisi yakan buɗe littafi ya karanta daga littafinsa daga baya littattafan suka gode sai ya kasance yana dogaro da kwakwalwarsa abin da ya ji da kwakwalwarsa yana dogaro da shi sai wannan ya zan ya jawo masa yana faɗar abubuwan da akwai kurakure a ciki to wannan kurakuren da suka rika faruwa a cikin ruwayoyinsa shi yasa malamai suka ja baya baya da shi ya kasance ruwayoyin da yayi daga baya baya wato sun samu matsala kenan dukkan ruwayoyin da aka samu ta hanyar littafin sa wannan babu matsala a ciki domin shi littafin ba shi ne ya samu matsala ba kwakwalwar ibnu lahiya ce ta samu matsala to ibnu lahiya dinnan babba ne wato babban mutum ne malami ne yana daga cikin alkalai a masar wato ba karamin mutum bane malami ne wanda zahabi yake cewa min au'iyatil ilm wato shakundum ne a ilmi a almajiran sukan ce mukan yi wace-a wace. mu shiga garuruwa daban-daban muna neman hadisai sai muna tsammanin mun samu wasu hadisai da ba za mu gan same su a gurin ibnu lahiya ba da mun zo muna karanta masa sai mu ga ya riga mu samu su saboda haka yana daga cikin masu fatawa masu alƙalanci a masar babba ne to amma ta fuskar rike abubuwa a kwakwalwa wannan matsalar ta same shi ta sa malaman hadisi suka tarkata tashi guri guda suka anje suka sanya wata katanga tsakanin su da shi in ba ruwaya da aka samu ta hanyar waɗancan ƙwararrun almajiran nasa ba ko waɗanda suka dogara da su to haka malaman hadisi suka rika sa ido akan dukkan wani wanda zai ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai sun sa ido sun duba rayuwarsa ta baya da ta gaba sun ga yaya ta kasance idan wanda za a karɓi hadisin sa ne su karba idan wanda ba za a karɓi hadisin sa bane duk matsayin sa a gari ko babban mutum ne ko mai ilimin sa wannan baya sa su baya hana cewa su je su aje shi gefe guda domin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin kowa gaskiya ce gaba da kowa to ibnu taymiya ya kawo wannan hadisi kuma ya maimaita shi a littafansa daban-daban duk da cewa ta fuskar isnadi yana da rauni ta fuskar isnadi yana da rauni tun da ruwaya ce ta ibnu lahiya kuma ba ta hanyar wasu daga cikin waɗancan almajiran da aka ambata ba saboda haka ta hanyar sa'id ibn ufair ko ta hanyar zaid ibn al-hubab wanda dukkaninsu kuma ba sa cikin waɗannan almajiran da aka yi su aka ce su idan sun kawo hadisi daga ibn lahiya za karba waɗannan guda biyu wanda suka ji hadisin ta hanyar sa ba sa cikin waɗancan da ake karbar hadisi in su roito ta hanyar ibnu lahiya don haka hadisin ta fuskar isnadi yana da rauni ta fuskar isnadi yana da rauni to amma anan tambaya me yasa ibnu taymiya zai kawo shi tare da cewa yana da rauni shin ibnu taymiya bai san yana da rauni bane yasa ya kawo shi ko kuma a'a ya san mai raunin ne amma ya kawo shi amsa tana da a cikin littafin sa al-istighathatul kubra ko kuma ar-raddu ala al-bakri kai wai wannan ba ya sa ta silent babu irin wannan ba ka ba duk sanda ta yi mana irin wannan to za mu rike wayar su masu kasa ya kamata su goge wannan ba sai a ya ba da ansa a cikin littafinsa sa raddu ala al-bakri wanda ake wanda yake da suna da al-istighasatul kubra yayi magana akan al-istighatha a cikin wannan littafin ina jin a baya ya yi mana nuni zuwa gare shi farkon sanda zai fara koro wannan magana ya ce ya shimfida dalilai a cikin littafinsa an radda alal bakari ko al istinata al kubra a can ya kawo hadisin lokacin da yake magana akan wata magana da shi al bakari al bakari wani sufi da shahararre ga wartacce kwarai da gaske a zamanin ibnu taymiya wanda ya fito na fito da ibnu taymiya kuma ya kafirta ma duk wanda yace ba za a ce ba za a istigasa da manzon Allah ba yace kafiri ne to ya kawo wannan hadisi shi al-Bakri yace game da hadisin da aka kawo na la yustagasu bi inda ma yustagasu billah yace an sa akan maganar wannan kafir da aka yi bude ta amsa akan maganar wannan kafirin na farko za mu ce maka hadisin bai inganta ba ibnu taymiya sai ya jawo wannan ya kawo wannan magana ta shi al-bakri sai yake cewa da shi hadha al-khabar lam yuzkar lil i'timad alayhi to ba ka wannan hadisin ba dan ayi hujja da shi dan ya zama shine madogarar akan mas'ala din bal zukira fi dhimni ghairihi an kawo wasu dalilan masu yawa a cikin rububin dalilai sai aka kawo shi ma'ana ba shi aka dogara da shi ba ta yadda idan ka rushe shi ka rushe hujjar an kawo shi dai cikin rububi ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة an kawo shi dan a fahimtar da mai karatu cewa ma'anar da hadisin ya zo da ita a dunkule ta dace da abin da alkur'ani da sunna suka tabbatar kama annahu idza zukira hukmun bi dalilin ma'lum zukira ma yuwafiquhu min al-athari wal marasil wa aqwal al-ulama wa ghayr dhalika mala yace kamar lokacin da zaka faɗi wani hukunci na shari'a idan aka faɗi wani hukunci na shari'a aka kawo dalilin hukunci sanannen dalili karbabban dalili to bayan wannan kuma akan kawo wasu maganganu na sahabbai ko tabi'ai da suka dace da wannan da wannan matsala ko da wannan hukunci na shari'a a kawo marasil hadisan da suke marasilu ne hadisan da aka tu aka cirewa suna tsakanin tabi'i ko tabi'i yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aka kawo maganganun malamai bayan an kada ne a ce kuma malam wane ya ce malam wane ya ce malam wane ya ce aka kawo abubuwa irin wannan lima sai dalika min al-i'tidad wal mu'awana domin waɗannan maganganun na sahabbai ko na tabi'ai ko maganganun malamai da za a kawo bayan an kawo dalili na shari'a wanda yake sananne karbabbe maganganun waɗannan za su ƙara ƙarfafar wannan dalilin su ƙara goyon bayansa la li anna al-wahida min zalika yu'tamadu alayhi fi hukmin shar'iyyin yace ba dan kasancewar maganar wani malami za ta zama hujja ba ba dan kasancewar maganar wani sahabi shi kadai za ta iya zama hujja ba ba dan kasancewar maganar wani tabi'i shi kadai za ta iya zama hujja ba ko hadisi mursal zai iya zama hujja a ban dogara ce ba dan wannan ba ana kawowa ne dan kawai su karfafi wancan dalili sananne wanda zai iya zama hujja يأتي ولهذا كان العلماء متفقين على زواج الاعتداد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها يأتي سبونا هكا نيما لبيك بعد يسجي إجمعي هكا نخلج هكا نففا مسألة هو أي ترجيح سكان مسألة دا مسألة دا أبن دا بزي يوشي أكران كنسا يزم مدوغرابا أما زي زوني دومين يكارففا مدوغرابا an kawo madogarar ta gaske sai kuma a kawo shi domin ya kara ya kara karfafa ta ya ba ta support ya ce malamai duk sun yarda da wannan a kawo hadisai waɗanda ta fuskar ruwayoyi ta fuskar marwantansu an yi magana akan wani abin da ya shafi hifzin su ko makamantan ko abu makamancin haka wa bi atharis sahaba ko a kawo maganganun sahabbai wa tabi'in ko a kawo maganganun tabi'ai bal bi bal bi aqwal al mashayikh wal isra'iliyat wal manamat bal ma wani lokaci aka kawo maganganun wasu shehidai ko a kawo maganganun da suke isra'iliyat ne ko a kawo mafarkin wasu manyan mutane mimma yasluhu lil i'tidal abinda zai iya yiwa ya karfafa ita mas'ala din fa ma yasluhu lil i'tidal Abin abinda zai zaka yi amfani da shi don goyen bayan dalili don goyen bayan hujja wanda zaman kansa yake wa ma yasluhu lil i'timadi Abin abinda kuma zaka kawo shi a matsayin hujja shi ma zaman kansa yake saboda haka sai in ka kawo hujja wacce take karɓaɓɓiya wacce babu suka a cikinta in wannan hujja ta samu zama da gindinta babu laifi kuma ka tattaro wasu maganganu wanda suka dace da hujjar domin su ƙara tallafa mata kaga anan ba kayo hujja da maganganun ba ne a karan kansu a'a saboda hujjar da take tattare da su su kuma sai suka karfafe ta an gane ko yace wa hadha al-khabar min an-naw' al-awwal yace to wannan hadisin yana daga cikin nau'in farko wato nau'in da ake kawowa don goya wa hujja baya ba don wai shi ne shi ne hujjar mai zaman kanta ba fa innahu rawahu at-tabarani fi mu'jabihi min hadith ibn lahiya yace wannan hadisin al-tabarani abu al shi ya ruwaito shi a cikin littafin sa daga hadisin ibn lahiya وقد قال أحمد إمام أحمد ابن حنبل يلا قد كتبت حديث الرجل li'a'tabira bihi wa astashhira bihi mithlu hadith ibn lahi'a nakan rubuta hadisin mutum ba dan ya zama hujja ba sai dan in yi izina da shi ko in karfafi wani hadisi da shi ko ya zama shaida akan wani hadisi ba dan shi a karan kansa ya zama hujja ba imam ahmad yace kamar hadisin ibn lahiya nakan kawo shi a wani lokaci dan ya zama shaida ka wata hujja ba wai dan shi ya zama hujjar ba wannan magana ce ta imam ahmad ibn hanbal fa inna Abdullahi ibn lahiya malam ya ce abdullahi ibn lahi'a da kuma ana faɗa qadi misr alqali ne a masar min ahli ilmi wad dini yana daga cikin malamai masu addini bittifaq ulama da haɗuwar malaman jarh wa ta'dil duk gabanin su sun haɗu akan cewa wannan malami yana daga cikin malamai masu addini walam yakun mimman yakzib bittifaqi kuma sun yi ittifaqin kan cewa baya daga cikin makaryata Abdullahi ibn Lahi'a ba san shi a matsayinsa a matsayin makaryaci ba walakin kila abinda aka faɗa dangane da shi inda kutubahu intarafat littafansa ne suka kore fawaka fi ba'd hadithihi ghalat saboda haka aka samu kurakurai a cikin wani su daga cikin hadisansa yayin da ya karantar da su da ka domin babu littattafan akwai riwayar da take cewa littafansa ba su kone ba yana cikin wani hali ne na rayuwa mai tsanani mai wahala saboda rashi sai almajiransa suka so sa shugabannin masar tausaya masa sai suka je suka ce an masa gobara don a ɗan tallafa masa ɗan bashi wani abu amma littafan nashi suna nan kawai dai sakaci ne irin nashi maimakon ya riga ɗauko littafan yana karantarwa sai zan yana amfani da kansa yana jin cewa kamar zai iya ولهذا فرقوا بين من حدث عنه قديما وبين من حدث عنه حديثا saboda haka sai suka bambance tsakanin waɗanda suka kawo hadisansa da farko farko kafin a samu sakaci tare da shi da kuma waɗanda suka ruwaici hadisansa bayan an samu sakaci daga bangarensa wa ahlus sunan runa lahu kuma ma'abuta littattafan sunan kamar Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah duk suna ruwaito hadisan Abdullahi da Ibn Lahiya saboda haka idan Ibn Tabi'a abin da yake so ce maka ba ya kawo hadisin sa bane a matsayin shi kadai da hujjarsa ai in ko kula a cikin rububin hujjoji ya kawo shi don haka shi dai kawai zai bi rububi ne don ya samu wani karfi ba wai dan shi ne madogarar ba an bayyana yace kuma wannan abu ne da aka san malamai suna suna irin wannan in har zai zo ka kawo hadisi bayan ka kawo hadisi hujja ta samu zama da kitinta sai kuma ka kawo maganar sahabi sai ka kawo maganar tabi sai ka kawo maganar wani malami kaga anan ba kana nufin cewa maganganun waɗannan malamai da tabi'ai da sahabbai su ne ka ba a'a su suna ƙara karfafar ka ce a tabarani yayin da ya kawo wannan hadisi imma an yakuna asiran aw zakiran ko dai ya zama shi ya kawo maganar a karan kansa ko kuma ya zama ruwaito ta yi kamar yadda muka gani ruwaito ta yi da isnadinsa to la yakhlu min ahad al-amrayn ko dai kace shi shine ya kawo maganar ta bangaren sa cewa ba a istigasa da manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace a ruwaito ta yi ala ayi hali ko ba wace magana ka zaba cikin maganganun biyu wannan littafi dai ya kunshi wannan magana kuma littafi ne da ya dade a duniya malamai suna karanta shi suna karantar da shi ba a taba ji ba gabanin bayyanar bakari wani ya fito ya ce ma wanda ya faɗi wannan jumlar kafin tun daga zamanin tabarani don har zamaninsa ce saboda haka alal akalla malamai sun saba wajen wannan kalma din la yustagafu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun saba jin wannan kalma din sun karanta ta a littafin tabarani ba kuma ba a samu wani ya soki kalmar ba sai bayan bayyanar wannan sufin da shekara ɗaruruwa domin a tabarani ya rasu tun farkon karni shekara ɗari uku da goma na tsammani ya rasu ɗari uku da goma hijira tara ɗari uku da goma albakari kuma mu'asir ne ya yi zamani da ibn taymiya ibn taymiya kuma ya rayu a cikin karni na na bakwai da kuma karni na takwas wato ya bar duniya cikin karni na na takwas saboda kaga wancan yana farko ya bar duniya farkon karni na hudu wannan ko malamin ya zo cikin karni na bakwai ko na takwas kaga akwai tazara ta shekaru masu yawa malamai da dama sun yi ta karantar da littafin tsabarani domin ba littafi bane koyayye ba ba kwal littafi bane a hannun su littafi ne da yake yawo a hannun malamai suna ta karantarwa suna karanta shi suna kwafarsa da hannun su amma ba a taba jin wani wanda ya tsaya kan kalmar ba ya ce duk wanda ya faɗi wannan kalmar ya kafarta sai da wannan mutum ya bayyana to kaga babu shakka wannan shi yake nuna maka dan bid'a ya la'akari da sauran al'ummomi da suka gabace shi shi kawai in ya tashi hujja yana duba kawai me zai fada ne ya jawo wa abokin husumansa bakin ciki bakin jini a gurin jama'a kawai amma da ya zai duba baya ya duba al'ummomin da suka gabata sai ya ga cewa a ah, abin nan fa ba yanzu aka fara faɗar maganar nan ba dan menene yanzu zan kafirta mai faɗar ta ga yana nan a cikin littattafan musallannu domin sai ka kawo hadisi a cikin bukhari a cikin muslim littattafan da duk duniya ta yadda da su kowace mazhaba mutum yake bi ya yadda da littafin bukhari ya yadda da littafin muslim ba maliki ya yadda da littafin bukhari da muslim har ma malikawa da yawa sun masa shirki. haka nan ba hanafi ya yadda da littafin bukhari da muslim da yawa daga cikin ahnaf sun masa shirki. haka nan shafi'awa haka nan hanabila duk sun yadda da wannan littafi haka har ma yan zahiriya irin su ibnu hazm da sauransu saboda haka littafi ne da duniyar musulmi ka kakaf ta karfe shi amma za ka ɗauko hadisi karanta daga cikin waɗannan littattafai sai wani ya ce dalilin karantar da wannan hadisi da kai ka kafirta ya manta cewa kafin ka karanta bannin malamai sun karanta sun fi ta kan hadisin sun ma hadisin shari amma yanzu kai ya ware ka ya kafirta ka in ya manta cewa in ya kafirta ka fa wannan kafircin fa zai yi na so ne fa ya bi dukkan wannan al'ummomi da suka gabata duk manyan malaman da suka biyo ta kan wannan littafi suka yadda da abin suka yi masa sharhi ba su ce wani abu akan kansa ba duk ya kafirta su ya manta da wannan shi ne idan sarfe yake me zai yi ya murkushe ka wannan shi ne bukatarsa to kaga inda dan bid'a ya sha babban da ahlus sunna ke ahlus sunna ko me zai tattauna shi ta siga ta ilimi zai kalla abu a ilimance kaga ibnu taymiya da ya zo bayani akan wannan bai ce a hadisin sai ya karbu ba na faɗa maka ga yadda hadisin yake ga ma illar hadisin amma kuma ga dalilin ambatansa ba wai shine hujjar ba to wannan shi shine ansa dangane da irin hadisai da za a ci karo da su ko wanda muka wuce a baya wanda suna da rauni mun yi tambayi akan raunin su wannan shi shine ansa ibn taymiya yana kawo su ba wai dan su ne suke kafe ita mas'alar tashi ba ba su ne suke dauko wato suke dauke da mas'alar tashi ba a'a sai dan kasancewar suna ta suna dauke da ma'anar da ta dace da ma'anoni na alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi idan muka kalle shi lokacin da aka ce wannan munafiki yana cutar da mu'minai su kuma suka ce qumu nastaghisu bi rasulillah abubakar ya yace qumu nastaghisu bi rasulillah min hadha al-munafiq wato in aka dobe ta karan kanta ibara ba wai laifi su kai ba saboda al-istighathatu bil insani fi ma yaqiru alayhi mashru' shari'a ta yadda ka nemi agajin mutum akan abin da zai iya kana tare da shi kana iya zuwa gurin sa kana iya masa magana ka ce a gaza mun akan abu kaza wanda ba laifi bane a shari'ance shi yasa ma ake yan agaji inda zai zama laifi a shari'a wanda ka ce wa dan agaji kai shirka wanda babu wani ahli sunna da ce wannan agaji mushriki ne saboda haka a karan kan wato in muka dubi ita ibara a karan kanta ba ba laifi gare take da shi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abin da zai iya yi dangane da wannan munafiki ya iya cewa a kamo shi a kashe shi ya iya cewa a daure shi ya iya cewa a kore shi ya iya cewa a ladabtar da shi kaga yana da wani abin da zai iya yi a matsayinsa na shugaba to amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu ibarar ba haka ya kamata ta zama ba duk da zai iya kalmar istigasa din a wannan mahallin ba ta da ya kamata su zaɓi kalmar da tafi wannan abin nan domin Allah ya ce istasajiduna rabbakum da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa gaba daya ya stage su da rabbakum a lafazin imamu ahmad la yuqamu li wa innama yuqamu lillah haka yazo a cikin lafazin imamu ahmad ba la yustagafu ba la yuqamu li kamar da yake komo nastaghif la yuqamu li ba a tashi a zo guna domin neman agaji gurin Allah yake nema kamar ya ga musu fara nema gurin Allah kafin ku zo guna an gane ko wa fi sahih muslim fi akhirih annahu qala qabla an yamuta bi khamsin a ƙarshen hadisin sahih muslim a cikin littafin sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kafin ya bar duniya da kwana biyar yake cewa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajida waɗanda suka kasance gabaninku sun rika mayar da kaburbura masallatai ala to ku saurara fala tattakhidhul qubura masajid kada ka kuskura ku mayar da kaburbura masallatai fa inni anhaakum an zalika domin ni ina hana ku aikata haka isar ashabul kahfi shaida ce akan wannan magana da yace suka ce la nattakhidanna alaihim masjida qala alladhina ghalabu ala amrihim la nattakhidanna alaihim masjida masu karfi sai suka ce lalle sai mun yi masallaci a inda ashabul kafi suke ba wai masu hujja ba wanda suka fi karfi kuma kaga ai muna mu ba ba da an fi karfin mu ba ai ba za a yi ba da an fi karfin mu ne ba za mu iya hadawa ba to irin wannan ne wa fi sai muslim aidan wa ghairihi haka nan cikin sai muslim da wani littafin da ba sai muslim ba annahu qala manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tajlisu ala al-qubur wa la tusallu ilaiha kada ku rika zama akan kaburbura kada kuma ku rika sallah zuwa ga kaburbura kan ku zauna akan su kada kuma ku sanya su gaban ku kar alkibla kuna kallon su kuna sallah wannan haramun ne wanda ya haka malamai wasu sun bata sallah sun ce ba ta yi ba wasu sun ce dunya ta yi a bisa karhanci amma da yawa daga cikin malamai suna cewa ba ta yi ba وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وله طرق متعددة عن ba. ya zo cikin littafin bukhari da muslim hadisin abu sa'id da abu huraira yana da hanyoyi kuma da dama da aka rawaito hadisin an gairihi ma daga wasu ba abu huraira ba abu sa'id ba annahu qala manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a da gargari ayi marar tafiya sai zuwa masallatai guda uku masjidi hadha wa masjidil harami wa masjidil aqsa masallaci na wannan yana nufin masallacin sa na Madina wal masjid al haram da masallaci mai alfarma na Makka wal masjid al aqsa da masallaci mafi nisa masallacin Baitul Maqdis waɗannan masallatai ya guda uku su ne ake da gargari a yi tattaki a yi bulaguro domin a je a ziyarci gurin saboda matsayin gurin da darajar gurin duk duniya babu wani guri da yake da darajar da za a yi tattaki a niki gari dan a je gurin a yi ziyarar gurin in banda waɗannan masallatai ya kura an fahimta ko kaga magana ce ake yi akan gurare gurare masu daraja masu matsayi duk guri duk matsayinsa duk darajarsa duk tarihinsa ba a yarda ka yi tattaki ka niki gari ka yi guziri watakila ka yi kitikiti ka hau jirgi ka tafi dan kawai ka ziyarci wannan gurin in ba waɗannan masallatai guda uku an fahimta saboda haka wannan baya da alaka dan wani zance to ai ana tattaki aje aje neman ilimi za ka yi tattaki ka je neman ilimi kasa da kasa za ka yi tattaki ka je neman kuɗi kasa da kasa ka je kai wa goda a cana da indiya eh? ka je kwatano ka je togo duk wannan tattaki ne ka yi tafiya mai nisa za ka iya tattaki don ka je ka ziyarci wani mutum ko babanka mahaifiyarka wani dan uwanka wani abokinka duk wannan tattaki ne mai nisa wasu ka ce ai in kuka ce za ku hana sai masallatai ya uku to ya za ku yi da waɗannan ai su ba haramun ba ne kuma kuma kun yadda ai to a nan ansa mai sauƙi ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan ziyarar abakin al-mu'azzama akwai bambanci tsakanin ziyarar mutum yana nan da rai ka je ka ziyarce shi akwai bambanci tsakanin neman ilimi wannan duk shari'a ta zo da shi ta yarda da shi amma wani guri saboda alfarmasa kula manzo yayi istisna'in gurare ne ba mutane ba ya yi istisna'in gurare illa ila salatati masajid masjidi hada wa masjid al-aqsa wa masjid al-haram wal masjid al-aqsa yi to gajiyar gurare ne galibi tokaciya tana zuwa ne a tokaci abu daga jinsinsa ba a tokaci abu daga da abin da ba ba jinsinsa ba a ce ja alqawm illa alhimam wannan istisna ne munqati ba ya da alaka da da da eh saboda haka a nan istisna'in da aka yi illa ila thalathati masajid ana nufin a gurare sai waɗannan gurare uku su kadai ne saboda ka la tushaddu rihalu ila al amakin al mu'azzama aw ila al amakin al tarihiyya illa ila thalathati masajid masjid hadha wal masjid al haram wal masjid al aqsa don haka babu wani malami da ya taba shigar da harkar ziyara ko harkar neman ilimi ko harkar kasuwanci a cikin wannan hadisi babu wani malamin da ya taba yi amma mun ga a lokacin da wane ne cikin sahabbai sunan sa ya kwanta mu akwai wanda zai iya tunawa ya tuna lokacin da ya je tur lokacin da ya je a tur dutsen tur sina ya je ziyara a lokacin suka ci karo da abu hurairar abu hurairar ce da na san zaka da bakiyale ka ba saboda na ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid kaga wannan mutum ziyarar guri ya tafi shi yasa ya kawo masa wannan hadisin a matsayin cewa ba a zuwa a yi tattaki a yi tafiyayya a ci mara domin a je a ziyarci wani guri in ba waɗannan guraren guda uku ba a shi kaga wanda zai tafi kawai don ya je ziyarci kabarin wani a bagadaza ko a fas ko a ina ne kaga wannan yana karo da wannan nasi ko a sakwato wasu ila malikun an rajulin nazara an ya'tiya da nabi sallallahu alaihi wasallama an tambayi imamu malik game da mutumin da ya yayi bakanci ya sha alwashi zai ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama wato daga garinsa zai yi tattaki ya je ziyarar kabarin manzo sallallahu alaihi wasallama babu shakka kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam guri ne mai girma mai matsayi fa qala maliku sai imamu malik ya ce game da wannan mutum da ake fatawa a kansa in kana arada qabra fala ya'ti in kabarin yake nufi a zuciyarsa to kada ya tafi wa in arada al masjida in yana nufin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama fala ya'ti to ya tafi idan ya je masallacin ya kuma samu wata damar ya ziyarci kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam za a ce maliku ya hana ziyara kabarin manzo ko magana da da ibnu taymiya ya faɗa kenan aka ce ai ya ce a daina ziyartar manzo Allah shi abin da ya ce saboda ai aiki da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kada a saba wa shi mai kabarin da yace la tusaddu rihab illa ila thalathati masajid da wannan kabarin yana nan jikin masallacin ka bi umarninsa ka yi tattaki ka kudiri aniyar ziyarar masallacinsa idan ka ziyarci masallacinsa ka ka samu kuma wata dama ka kusanto da ka kusanto ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ka ziyarci shi wanda shine ma'anar abin da Maliku ya faɗa kuma shine abin da Ibn Taymiyyah ya maimaita a zamaninsa sa akai ca akan sa wanda har aka jefe shi da cewa ya hana ziyara ce ya ce ka a ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba kuma magana sa bace sun ba zakar alhadith daga nan sai ya kawo wannan hadisi a matsayin hujja la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida ba a da gargari don tafiya sai zuwa masallatai ya guda uku zakarahu alqadi isma'il alqadi isma'il wani babban malami ne alkali na malikiya da ya shahara a zamanin sa mutumin bagdad ne mutumin bagdad ne yana littafi al-mabsut babban malami ne a cikin malikiya a zamanin sa kusan babu kamar sa shi wannan malami alqabi a karni na uku ya rayu a cikin karni na uku ya rayu malikawa waɗanda suka san malikiya da gaske ba malikawa ɗan muna malikiya ba malikawa na gaske sun san wannan malami alqazi isma'il to saboda ka ya faɗi wannan a cikin littafin sa al-maqsud babban littafi ne na fiqh haka ibnu taymiya ya dauko maganar daga nan kuma kuma ta ba a baya ya kawo mana maganganun daga cikin littafin ashifa na alqadi iyad wanda shi ma sanannen ba maliki ne shine malai ya ci gaba da cewa law halafa halifa ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد يمينه ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم وللأنبياء حق وللمؤمنين حق ولبعضهم على بعض حق فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به كما تقدم في حديث معاذ ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه ولا يجعل لله ندا لا في محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستغاثة به كما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار وسئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وقيل له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وقال تعالى فإياي فاعبدون وقال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال تعالى في فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن إياك نعبد وإياك نستعين وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا ويخشونه ولا يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا أينا لم يظلم نفسه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذاك الشرك كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فجعل الطاعة لله والرسول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وجعل الخشية والتقوى لله وحده فلا يخشى إلا الله ولا يخشى إلا الله ولا يتقى إلا الله وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وقال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى idan ba mu tari numfashinsa ba abin ba zai kare ba ah. akwai wani littafin bid'a da zaka ji wannan ai ba da ka ji dan littafin yan bid'a ana ta kawo Allah annabi Allah annabi Allah annabi ai ba ka samu ba sai dai shehidai sai karamomi da falala kaga ai dole yan bid'a su tsani ibnu tabiya wato idan da ana baka tarihin cewa ibnu taymiya ibn bid'a sun sako shi a gaba a zamanin sa ana ta rigima da shi a kai shi gaban wannan sarki a daure shi a kulle shi inda baka fahimci dalili ban kana kana karanta littafin su sai kaga a ah, ai kai wannan ai dole ya zama hadari ga bid'a wannan ana sakin shi ai ba zai bar bid'a sakat ba wala ba ta samu sakat ba to kun ga yanzu littafan da suka dan rage ne kun san yan bid'a sun yi wato akwai wani akwai wani zamani da aka yi yan bid'a suka suka ce sai sun kona littafin ibn tabiya kakam akwai wani wani dan siyasa da aka yi cikin waɗanda suka suka fafata ma da yan mulkin mallaka a ƙasar a ƙasar Syria ana kiran shi Abdul Qadir al-Jazai da wasu za su ji sunansa wannan mutum ba karamin sharri yayi wa littafin ibn tabiya ba idan ka kawo littafin ibn tabiya ba ka kawo aka kore ku za a baka amma duk da haka duk da haka a can aka samu waɗannan littafin a can kasar da yayi wannan a Syria a maktabatu zahiriya duk da kone-konen kuma Allah ya tsare su wannan yan abin da suka yi sauran ne suke tada hankalin ɗin bidayen yanzu to ina ma a ce wato ina ma a ce duka ne muka samu me kake zaton duniyar yan bid'a sai gobara ko da za ta yi kurmus ba abin da zai saura to kaga don boye wannan ba ba ba akwai inda za a je ga wannan ba ba kuma da bid'a <laughs> ba ta kone ba wallahi babu bid'a ta ta tashi daga yi wannan shine dabi'arsa wato shi kansa ibnu taymiya shi a karan kansa wata mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karan kansa shi in kana so ka san karama menene karama to ibnu taymiya kansa karama ne domin karama wani abin da ya gagare mutum wannan abu sai Allah mala yace walau halafa halifun bi haqqil makhluqin lam yanaqid bi yaminuhu lam yanaqid yaminu da wani zai yi rantsuwa da wani haƙƙin mahaluki to wannan rantsuwa ba ta gudu ba wala farqa fi dhalika bainal anbiya'i wal mala'ikati wa ghairi babu bambanci wajen wannan hukunci tsakanin annabawa da mala'iku da wani duk ɗaya ne duk wani wanda zaka rantsi da haƙƙinsa wanda rantsuwar ta kamata ba ko annabi ne ko mala'ika ne wallahu walillahi tabaraka wa ta'ala haqqun la la yashrakuhu fihi ahadun bangiji ta'ala yana da haƙƙin da babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin wannan haƙƙin lal anbiya wala ghayr annabawa ba za su yi tarayya da shi a cikin wannan haƙƙin ba haka nan wasu walil anbiya haqqun kuma annabawa suna da nasu haƙƙin da babu wani wanda zai yi tarayya da su a cikinsa. sa walil da haqqu mu'minai suna da haƙƙin da ba wanda zai tarayya da su a cikin sai mu'mini wali ba'dihim ala ba'd haqq kuma sashin suna da haƙƙi akan sashi saboda haka wannan idi shine batun da wasu yan bid'a daga kan suka fahimta Allah akwai haƙƙinsa annabawa akwai haƙƙinsu mu'minai akwai haƙƙinsu mu'mini da mu'mini tsakanin junansu akwai haƙƙi kowa a wanda dama shi ake kira zalunci ka ɗauki haƙƙin wani ka bamu wani to kaga babu zaluncin da ya fi ka ɗauki haƙƙin Allah ka bawa halittarsa shi yasa shirka ta zama zalunci babba inda shirka la zulmun azim babban zalunci saboda a nan haƙƙin Allah ne wanda shi ya fi kowane haƙƙi girma sai ka ɗauka kuma sai ka bamu wani mahaluki kaga zalle zaluncin a nan zai zama yafi kowane zalunci girma to inda a ce kowa ya fahimci haƙƙin Allah ya fahimci haƙƙin annabawa ya fahimci haƙƙin muminai da waliyai ya fahimci haƙƙin waɗanda suke muminai a junansu to da dukkan wannan rikita rikita duk ba za ka ji ta ba dan kowa za a ba shi haƙƙinsa duk zamantakewa ta dan adam inda kowa za a ba shi haƙƙinsa to ba ka samu tashin hankali ba da zarar wani ya nemi ya kawo tashin hankali ya kawo haƙƙin wani to za a yi ta a kansa ba za a kyale shi ba amma da zarar ya zama na ta'ada ce a cikin al'umma wannan zai iya satar haƙƙin wani wannan zai iya kwatar haƙƙin wancan wancan zai iya to baya da kuma a samu zaman lafiya da ya jawo rikita rikitar siyasa da ta zamantakewa a Najeriya in ba wannan ba saboda tsaya a ake bayar da haƙƙi kowa yana ganin zai iya kwatar haƙƙin wani ko ya kwana lafiya haka babu yadda za a yi in wani ya hakura wani ya hakura in wani lokaci an yi hakuri wani lokaci a yi hakuri in cikin wata al'umma sun yi hakuri wata al'umma sun yi hakuri ba zai yiwu ba dole ne za a samu wata rana wasu da za su yi ainihin turjiya mai karfi kwarai daga sinan su ga sun bato hakkinsa ko ba su bari a kwashe hakkinsu ba to shi ne abin da ibn taymiya yake so nan ya sanya dan ba a kansa kuma ya yi dogon sharhi wanda a baya duk yi irinsa amma yana ta maimaitawa ne domin kamar da suka ce bin tikrar yu'allamu al-himar mutum ko jaki ne yau da gobe zai fahimta ko jaki ne zai gane to shi ne ce fa haqquhu tabaraka wa ta'ala an ya'buduhu la yushriku bihi kama taqaddama fi hadith mu'adh haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala shine bayan sa su bauta masa kada su hada wani abu da shi kamar yadda ya gabata a cikin hadisin Mu'adh ibn Jabal Allah ya kara masa yarda wa min ibadatihi ta'ala an yukhlisu lahu ad-din yana daga cikin bautatawa Allah shine su tsantsanta addini ga Allah da su yi addini dan Allah shi kadai wa yatawakkalu alaihi su dogara ga Allah shi kadai wa yarghabu ilaihi su yi kwadayi da sa tsammani a wajensa wala yaj'alu lillahi niddan kada su sanya wa Allah kishiya kada su sanya wa Allah kini sa'a la fi mahabbatihi kada su yi haka cikin soyayyar da suke wa Allah su daidaita soyayyarsa da ta wani wala khashiyatihi ko tsoron da suke wa Allah su daidaita tsoron da suke masa da wani wala du'a'i ko su kira wani kamar da suke kiran Allah wala isti'anata bihi ko su nemi taimako da wani Allah kamar yadda suke nema ga Allah su daidaita Allah da waninsa wajen neman taimako kama fi sahihaini kamar yadda yazo cikin Bukhari da Muslim annahu qala ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallam ya ce man mata wa huwa yad'u niddan min dunillahi da khalata wanda duk ya mutu yana bauta ko yana kiran diddan wani kini kishiya ba Allah ba da khalat nara wannan dan wutan wanda duk ya mutu yana shirka yana bauta ma wani kini ba Allah ba to na wuta ne wasu ila kuma an tambaye shi sallallahu alaihi wasallama ayyu dhanbi a'zam wa nazdibi ne yafi girma kala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka wa Allah kishiya alhalin shi ya halicce ka wato babu butulcin da ya kai wannan shi ya halicce ka ya daidaita halittar ka babu wani cikin halittu da ya baka halitta shi da ya maka wannan shi ya ciyar da kai ya ne ka har ka zama abin da ka zama har ka zama zaka iya tashi ka yi motsi amma kuma da ka tashi ka dauki haƙƙin da yake nashi sai ka ba mu wani wanda bai maka abin da Allah ya maka ba kaga wannan babu zalunci da ya kai wannan babu laifi da ya kai wannan wa qila lahu sai aka ce masa an taba ce masa masha Allah wa shi'ta in kaso in Allah ya so kaso kala fa kala sai a ce aj'altani lillahi niddan ka sanya ni kini ga Allah wato annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bai taba kyale wani yayi shirka a gaban sa bai bai hana shi ba bai awatar masa ba duk malamin da zai ce a daina magana akan tauhidi wannan karan tsaye yake wa da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam kakam annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yafi bashi muhimmanci babu abin da ya bashi muhimmanci kamar tauhidi da zarar aka samu wani ya ainihin saba ma wannan tauhidi manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai shuke kyale shi kana ganin kalmar aj'altani a masha Allah wa shi'ta kalma ce wacce take kankanwa wawul adab ce kawai aka yi amfani da ita wa shi'ta wa duk da manzo Allah yana da mashi'a kamar yadda sauran halittu suna da mashi'a liman sha'a minkum an yastaqim sai dai mashi'a su ba za ta taba zama daidai da ta Allah ba domin mashi'a su ba za ta zartu ba sai ta Allah ta zartu sai ubangiji ya ga dama taka mashi'a za ta yi aiki saboda ga mashi'ar Allah ita ce a gaba taka tana biyo bayan mashi'ar Allah ne shi yasa ya ce ma ta sha'una illa ya sha Allah duk da kana da mashi'a amma taka ba za ta samu ba za ta yiwu ba ba za ta yi aiki ba sai ta Allah ta fara zuwa to amfani da wawul asabi anan yana nuna daidaito tsakanin mashi'ar Allah da halittarsa wanda kuma ba haka ba wannan shi ne ya sa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kwafi wannan mutum ya nuna masa abin da ya shirka ya ce aja'alta ne lillahi niddan ka sanya ni kini kishiya ga Allah bal ma sha Allah wa da ce abin da Allah ya so shi kadai domin idan mashi'ar ubangiji ta zar to dole ta ka ta zar ko kana so ko baka dole ne ubangiji ya so ka da kaza to kaki ki ko ka so abin nan sai ya faru ya so wane da kaza Kaki ki ko ka so sai abin nan ya faru ga wane baka isa ka canza mashi'ar ubangiji ba don haka idan mashi'ar ubangiji ta tabbata to ta kowa ta kowa daidai ma ba ba a kiranta nan ba a ambatanta wa qad ta'ala kuma ubangiji ya yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya yin gafarar a yi shirka da shi amma yana gafarta abin da bai kai shirka ba liman ya sha ga wanda yake to duk wanda ya mutu yana shirka ubangiji ba zai gafarta masa ba ya shiga aljanna kamar yadda zai gafarta ma wasu masu zunubi wasu masu laifukan da basu kai shirka ba yayin da aka gama hisabi ko an sa su ta ko ba a sa su ta ba ubangiji ya gafarta musu ya yafe musu ya lullube laifukan su a wanke su a sa su aljanna amma ban da shirka wato a wancan hadisi zamu ga mutumin da ya ce masha Allah wa shi ta annabi ya tabbatar masa da cewa abin da ya sanya wa Allah kishiya ne amma bai kafirta shi ba bai ce ka kafirta ba sai ka ce la ilaha illallah domin yayi abin bisa jahilci bisa rashin sani tsammanin sa babu laifi don ya faɗi haka shi yasa dan mutumin da zai yi abin da yake shirka ne za a gaya masa abin dan shirka ne wannan ba za a fasa fana ba amma wannan ba shi yake nuna cewa shi ba mushriki bane an gane ko abin da duk mutum zai yi na kafirci bai sani ba ka gaya masa abu kaza fa kafirci ne ba shi yake nuna ka kafirci ba abin da wani lokaci daga zan ake kin fahimta mu akan sake na lokacin da muke cewa abu kaza shirka ne ko abu kaza kafirci ne wani da gangan sai ya tuba guri guda ce kuna kafirta kuna kafirta musulmi tare da cewa ya sha jin ba muna dalatawa ba sau ɗaya ba su bi ba akwai bambanci tsakanin ka yi hukunci akan aiki da kuma ka yi hukunci akan wanda ya aiki mutum na iya yin wannan aikin amma bai samu sifar bai cancanci ka sifar tashi da mai da sifar kafirci ba wannan muna faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kafirta shi wannan mutum ba duk da cewa abin da yayi din shirka ne kai kaifa aj'altani lillahi niddan wa la taj'alu lillahi addadan wa antum wa ubangiji shi yana duk wanda zai sa wa Allah kishiya ya zama daidai da Allah kaga wannan kafirci idan yayi haka yana sane an gaya masa cewa abu kaza din nan kafirci ne ga nassi karar na alqur'ani ga nassi karar na hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ga littattafan malamai rututu sun yi ta wannan bayani amma ya tuba ya ce shi haka ya taso ana yi ba zai daina ba haka shehin sai ya ce eh ba zai daina ba duk wannan hadisai ya fahimce su manzo Allah ya faɗa ayoyin da duk alqur'ani suke amma shi yana nan kan bakansa sai dai ya mutu akan haka kaga wannan bai da zaka yi da shi ya sha bamban da mutumin kauye da ya taso ya in za a faɗa ce shehuwa ne ko tsohuwa in za ta faɗi ko wani abin ta zai faɗi ta ce ceguwa ne wannan bata san me take faɗa ba ita dai ta ji ana faɗa take tsanatawa a zatanta cewa ma Alƙur'ani ne yace in abin nan zai faru ka kira wuce a zatanta haka ne kaga wannan ba za ka kafirta ta ba in ta mutu tana wannan ba tare da bayani ba ka bar al'amarin ta a hannun ubangiji in ya ga dama sai ya fi mata don ba ta sani ba to wannan bayani duk muna yin shi a kullum muna nanatawa abin da yake kafirci ne babu yadda za a yi ka zo kai kuma ka canza masa suna ka ce musulunci abin da yake bid'a ne babu yadda za a yi ka zo gashi karara bid'a ce ka zo saboda kawai dai wasu su ji daɗi sai ka ce a ba bid'a bace wannan dai kawai dai kawai dai ba bid'a bace dai to sunna ce a ne ce sunna bace amma a na cewa bid'a ce menene amma za ba da alhaq illa dhalal fala taj'alu lillahi addadan wa antum ta'lamun Allah ya ce kada ku sanya wa Allah kishiyoyi alhalin kuna sani wa antum ta'lamuna alhalin kuna sani yayin da baka sani baka sanya wa Allah kishiya wannan ba zai zama da kai kafiri ba amma kuma za a yi maka bayani domin ka daina nan gaba kada ka saki wa qala Allah ubangiji yace la tattakhidhu ila hayni ithnaini kada ku dauki rike ababan bauta biyu wato tare da ni inda ma huwa ilahun wahid kadai abun bauta guda ɗaya ne fa in fa iyaya farhabun kuma ni kadai ya kamata ku ji tsoro wato tsoron da ake yi wa Allah tsoro na koli babu wani wanda ake wa irinsa ka ji tsoron abu a kowane yanayi kake ciki a kowane hali kake ciki ba ma ka tare da shi baya ganin ba ka ganin shi amma kana tsoron sa Allah ke wani duk wanda ka sanya ma wannan irin wannan tsoron a zuciyarka baya gidanka ba kwa tare kila ma bai san da zaman ka ba amma kana tsoro an nuna maka hoton shi aka ci ka sake ka taɓa hoton nan in ka taɓa za ka halaka saboda ka da inda ka ga wannan hoton cikin ka yana rawa wannan shirka ce kana dau kana ji tsoron da ya kamata ka yi wa Allah kana yi wa wanda yanzu a kasa ma wata kila ya rufe ya rufe ya zama ƙasa amma kuma kana nan kana jin tsoron takarda saboda tana ɗauke da shi Allah ce faɗi ya ya fa'budu kuma ni kadai sai ku bauta mu wa qala ta'ala fa idza farakta fansab wa ila rabbika farghab ubangiji ce idan ka gama ibadar ka ka kafu ka kafu domin yin addu'a domin komai da al'amarin ga Allah kuma zuwa ga ubangiji kadai kayi kwadai wa qala ta'ala fi fatihatil kitab allati hiya ummul qur'an ubangiji ya faɗa a cikin littafin sa a cikin fatihatul kitab suratul fatiha wacce ita ce jiwon littafi jiwon alqur'ani Allah ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimako wajenka قال تعالى الله يجي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبهم يحبونهم كحب الله daga cikin mutane akwai waɗanda suke rikon wasu kishiyoyi ba Allah ba suna san su kamar yadda suke san Allah wallazi da amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suke mu'minai sun fi tsananin san Allah ko da suna san wani abu to san Allah shine a gaba qala ta'ala fala takhshaw an-nasa wakhshawun Allah ce kada ku tsorace mutane ku tsorace ni wa qala ta'ala Allah ya ce alladhina yuballighuna risalati Allah sune waɗanda suke isar da sakonnin ubangiji wa yakhshawnahu kuma suke jin tsoron sa wala yakhshawna ahadan illa Allah ba sa jin tsoron wani ba Allah to waɗannan da suna bayyana haƙƙin Allah shi kadai ba a dauka a babu wani ayoyi da dama sun nuna irin wannan shi da zai ci gaba da kawo su za mu tsaya a nan insha Allah a sati na gaba mu dora da kan inda muka tsaya Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu tawfiki cikin abin da muke faɗa inda muka yi kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu da mu gyara in ba mu gane ba ubangiji ka gafarta mana ka yafe mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wanda yake to menene matsayin iskoshi ziyara da makaranta take shiryawa kamar ziyarar tsofaffin gidajen tarihi da wajajen bauta wani ma ya ce to kenan bai halatta mutum ya daki gari bai ya tafi turai don ya ga wani haɗaɗɗen wuri da aka tsara don buɗe ido da waɗannan maganganu suna kama da juna abinda muka faɗa idan har ka fahimce shi babu wai baka da wata matsala babu wani guri da ake girmamawa da zaka je don girmama shi maganar mu akan abin da zaka je don ka girmama gurin sawa'un gurin ibada ne gurin tarihi ne wata wani kabari ne inda za ka je gurin da sunan girmama gurin wanda masallatai uku kawai ake ba ziyara buɗe ido shakatawa wannan ba ta da alaka da girmama guri ka je ka ga wasu abubuwa wanda baka taba gani ba ga wasu duwatsu ka hawo wasu duwatsu ka gangaro wannan baya da alaka da kana jin cewa wannan dutsen yana da wani girma a gurin Allah yana da wani martaba da daraja a gurin Allah an gane ko saboda haka babu alaka tsakanin maganganun biyu a je guraren tarihi da dai ga wasu abubuwa a yana akai kaza nan akai kaza nan akai kaza lokacin da ka je kasar Saudiya misali sai ka ce ka tare da ta kai ka kai ka Khaibar ka je ga inda aka yi artabu da Yahudawa daga irin yadda gurin yake da yadda mai da yake idan ne a duniya in ya tashi zaɓar kuri sai ya zaɓi kuɗi ya fi kuɗi ima yana son jin daɗi ka je ka ga irin wannan wannan baya da alaka da ka zo ka girmama kufan yahudawa <laughs> wanda zai je gurin dan yana jin cewa ai guri ne mai daraja mai mai matsayi a addinance yake je ya girmama wannan ziyara ba ita ake magana a kanta an kaga lokacin da ake maganar tattaki ya je da ko ya je fas ko ya je sokoto ai inda zai je din yana zuwa ne da sunan mai da sunan girmamawa ta addini ba wai kawai ya je ya ga wani me za ka je ka gani a kan ba makabarta makabartan fas da zai duk irin makabartan kuci ba wasu ne da suka riga ba gidan gaskiya a da gurin in ka ga mutum ya je gurin ya yi wannan tattakin akwai wani abu da yake ji na falala da daraja a wurin shi yasa yi wannan tattakin to anan ne anan ne matsalar take an fahimta saboda haka wannan maganganu da aka da tambayoyi da kuka duk ba sa cikin abin da hadisi yake magana akai kuma idan zaka je da sunan girmama gurin shi ma ya haramta ya shiga cikin cikin abin da ake magana akai wanda ya ce ya kasance yau shekara uku baya da zakka saboda matsalar rayuwa amma amma ina da abin da ya kai kimanin dubu dari biyar yanzu yaya zan yi da shekarun baya da ban fitar da zakka ba ban gane saboda matsalar rayuwa in yace saboda matsalar rayuwa ma'ana saboda ba kudin ba kudin ne rayuwa ta zo kudin sun zan babu su tare da shi me zai fita zakka dama ai zakka ta wanda yake da shi to khazu min khazu min aghniyaihi wa turaddu ila fuqara'i daga masu wadata ake karɓar zakka in kuma a matsalar rayuwa yana nufin wato shaidan ya yi masa huduba yake ganin ba zai taba dukiyarsa ba za ka yake fitta zakkar sai yanzu kuma abin ya dame shi amma kuma shi kudin sun yi kasa watakila ba su kai wancan da yake da shi a wancan lokaci ba ya zai fitta zakka matukar ne za ka iya hararo abin da ka mallaka a wancan shekarun za ka fitta zakka ta shekara uku daga cikin wannan kudin sannan shi kuma ka zo ka fitta masa zakkarsa wannan bashin ba wai ya sarrafa wancan da gare ka ba inda mutum yana da kuɗi Shi ke nan sai sakaci yake fitar da zakarsa kudin yana ajiye da su suna ta yana koyi juya su suna ta kaiwa da samun zakka duk shekara amma ba zai fitar ba har talauci ya zo ya fada masa ya zan ba da komai a nan ba a cewa shi ke nan wannan talauci ya rushe zakkar da suke baya a wannan hakkin yana nan kansa illa iyaka dai sai dai ya daga hannu ya taro ban Allah ya gafarta masa amma mutum cewa ko talauci ya share laifinsa na ba talauci ba share laifinka na baya laifin yana nan inda za ka mallaki dukiya wannan bashin sai ka fitar da shi domin haƙƙi ne na talakawa ka hana su wanda ya ce ya ce na kasance ina karatu amma ba na iya tilawa to me ya kamata na yi abin da ya kamata ka yi ka yi tilawa ina hadda alkur'ani amma ina so in yi ta hadisi to ya kamata in tsara haddar alkur'ani ka tsara mata lokacinta a hadisi ka tsara mata lokacinta ta da cewa alkur'ani wani abu ne bayanan tiffatai haddace shi in ka sa masa lokaci za ka yi ka gama don haka da za ka tsara ka fara gama haddar alkur'ani sannan ka shiga na hadisi wannan shi ya fi dacewa ka gama da alkur'ani ka gama sai kuma ka shiga haddar hadisi din don shi alqur'ani din ubangiji ya ya haddasa wala kad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir ka sauƙin yana da sauƙin hadda in ka ba shi lokaci ka ɗauki abin da muhimmanci in ka sa wa kanka lokacin shekara ɗaya biyu za ka gama haddar sauran kuma rayuwarka sai kai ta haddar hadisai din kuma tilawar da baka yi sai ka zo ka ci gaba da yi zuwa karatu ba zai hana ka kai tilawa duka lokuta ake karatu bayan asuba za ka iya zauna kai tilawa bayan ka tashi da karatu za ka iya zauna kai tilawa za ka iya ware wani lokaci a cikin karatu ba kullum ba ko da yaushe kuma ake yin sa ba imanan ahsanuhum khuluqan wa خلقا وخياركم li لنسائهم ma'anar wannan hadisi mafi kamalar muminai mafi cikar ne ga imaninsa shine wanda ya fi su kyan halaye kuma waɗanda suke ku cikin su ne waɗanda suke ku ga su, ma'ana wanda suka fi kyautatawa matan su ne ku cikin man ahabba an yunsa lahu fi ajalihi wa yubsafa lahu fi rizqihi falyasir rahimi wanda yake son a yi masa jinkiri a cikin rayuwarsa a ajalinsa a shimfiɗa masa arzikinsa to ya sa da zumuncinsa wannan hadisi yana daga cikin hadisin da malamai suka yi hujja da shi ko ce wasu malamai suka yi hujja da shi akan cewa ana iya jinkinta wa mutum cikin ajalin sa matukar ajalin bai zo ba idan ajalin ya zo idan ja ajalun fala yastakhiruna sa'atan wala yastakhiruna idan har ajalin ya zo mutum ya zo ga mala'ikan mutuwa ya zo ba magana kuma walan yu'akhkhir Allah nafsan idza jaa ajaluha amma kafin ajalin sa yayi yayi wannan ayyukan alkhairi ubangiji na iya faɗaɗa masa jinkirta masa a cikin ajalinsa kuma ya yalwata masa a cikin arzikinsa babu karo tsakanin hadisin da waccan ayar da take cewa dan ayar ta sa kaidi idan ja ajal saboda haka in ajalin bai zo ba ubangiji na iya faɗaɗawa kuma na san mun taɓa yin magana akan wannan hadisi cewa ajali iri biyu ne ya al'ajalu ajalani akwai ajalun ma'lumun inda Allah wanda baya canzawa akwai kuma ajalin da yake maktubun billahu ubangiji na iya canza shi yamhu Allah ma yasha ويثبت عنده أم الكتاب سواء هدوية domin na gani a littafin sana'ani da shaukani suna kawo sunan mazhabar hadawiya wani bangare ne daga cikin mazhabar zaidiya kuma wani bangare ne daga cikin mazhabobin shi'a shi'a ta gida barkatai kamar da bid'a take yin reshe da yawa da yawa ko bid'a tana shi sunna da yace sunna da inda kaje ahli sunna sunna sunna iri ɗaya ne ba ba ba amma to bid'a tana yin shi kowa da tashi kuma duk kowa yana ganin a zo a yi tashi tashi da falala to haka shi a kala kala ce sai dai wata tafi wata baki wata tafi wata muni shi an rafida al-imamiyya wacce aka aka kwaso aka kawo kasar nan ita ce ta kuma muni akan shi az-zaidiyya sai az-zaidiyya a yamma ciki sun fi kusa da sunna dan sun tabbatar da khalifanci Abubakar da Umar ba su yarda Abubakar da Umar kwace suka yi ba sun yarda khalifofi ne domin suna ganin ya juzu ta juzu khilafatul maftul ma wujudul batil ya halatta wanda ake aka fi ya zama shugaba duk daga wanda ya fi shi ma'ana abin da suke nufi duk daga Ali ya fi su babu laifi dan sun shugabance shi ai yanzu kana da shugaban kasa kuna da gwamnoni kuna da kwamishinan kuna da ministoci kuna da waɗannan duk shugabanni ne amma ba shi ke nuna cewa duk sun fi kowa ba shi yasa suka zama shugabanni a cikin a kasar akwai da yawa wanda sun musu tazara sun musu fice a falala da komai amma kuma ubangiji ya zo shugabanci ya ba su to bisa wannan tsarin yasa suka ce abubakar da umar da usman sa iya zama shugabanni duk daga sai na to kaga dai duk da bid'a ce mu a gurbi bid'a ce abubakar da umar su ne gaba da usman su ne gaba musamman abubakar da umar wannan ba a tantama wajen gabatar da su kila wajen usman da ali a samu sabani amma abubakar da umar wannan ittifaqin ahlus sunna babu sabani to kaga wani ya zo ya ce a'a abu ali yana sama da su sai dai ba komai dan sun zama shugabannin sa domin ya halatta ga wanda ya fi karatu kuma wani ya zo ya limanci ba komai wanda ya halatta to shikenan a yadda da halifancin abubakar da umar akan wannan tsarin to za mu ce wannan bid'a ce to zaidiya suna da wannan sannan zaidiya suna da maganganu a masu kaushi akan wasu daga cikin sahabbai kamar su muawiya da sauran wanda shi ma wanda ya saba ta farkin sunna an gane ku saboda haka waɗannan firka ce daga cikin firak na shi'a amma ba ta yi tsauri ba duk da cewa ta fuskar aqida kuma babin asma'i wa sifat mu'tazila ne babin asma'i wa sifat mu'tazila ne kamar da shi'a suke mu'tazila a wannan babin to wannan hadawiya da waye da kake ji duk suna daga cikin bangarori na wasu malamansu da suka yi fice suka yi ka shahara a zamanin su suka yi wallafe wallafe suka zan suna da mabiya to sun kawo ra'ayi mabiyan na suna tafiya akan ra'ayin su sai a jingina wannan ra'ayi zuwa ga mabiyan wannan malamin jihadawiyya da sauransu wannan shine abin da kaga sana'ani da shaukani da mutanen yaman ne saboda ka suna kawo wani abin da ya shahara ne a kasar su an gane ko an so hadisi a gurin dan shi'a kalmar dan shi'a yanzu da ka faɗa dan shi'a abinda yake zuwa a kwakwalwar mai sauraron ka su ne yan shi'a na iraq ko na labanan su hezbollah waɗannan da shi'a da muka sani masu fitowa ɓaro-ɓaro su zagi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su zagi yana na aisha suke da ita kafara wannan su muka sani shi'a duk da kalmar shi'a din kalma ce da daddiya kusa tun zamanin a ah, sayyidina ali bayan abin da aka samu kalmar tashayyu kalmar shi'a din shi'a tana nufin magoya baya an samu shi'atu ali shi'atu muawiya dukkanin su ana kiran su shi'a shi'atu muawiya waɗanda suke magoya bayan muawiya ana cewa shi'atu muawiya da yau an ga dama waɗanda suke magoya bayan muawiya su kuma in shi'a ne ma'ana in shi'a muawiya kalmar shi'a din tana nufin magoya baya to da farko farkon budowar bayyanar shi'a a doron ƙasa ta bayyano ne da ta bayyana ne da fuska ta siyasa da fuska ta siyasa ba fuska ta addini ba kamar yadda aka san fatin AFPP da da PDP kaga AFPP ba ba wani akida ce ta addini ba ko AFPP ko PDP ba wani akida ce akida ce ta siyasa dan siyasa yau zaka ga wanda yana can ya duro nan wanda ya koma wanda ya duro can wani ma ya ce dai ya fita daga duka gaba daya ya kafa tashi <laughs> an gane ku to da haka tashayyu din yake atu muawiya wanda suke mutanen sham atu ali mutanen kufa har bayan ma da ali ya ya bar duniya an kashe shi har bayan muawiya ya bar duniya waɗannan bangarori bai sun ci gaba da rigigimu a tsakanin su a matsayin su na babiya an fahimta ko daga ƙarshe sai aka dinka sawa abin rigar addini aka rika shigar da har da magana aqida aka rika shigar da zagin sahabbai da sauransu to sai ta zama shi'ar ali shi'ar da ake jingina ta zuwa ga ali sai ya zama na su suka fara fito da siga ta addini suna mayar da abin aqida sabanin shi'ar ta muawiya shi yasa aka shi ba bata zarce ba an ci gaba da ta shi tashi atbawiya amma wannan da sun maida ta addini akwai lokacin da ce addini addini ba ka sai ta dore har yanzu kake jin cewa shi'a shi'a na kalmar shi'a da farko ta zo da ma'anar magoya baya kawai me san wasu wani bangare kai aka ce wannan yana son MPP ba san PDP wannan yana son PDP ba san MPP a gida ne kuma zaka samu dan PDP da MPP kuma suna harkar su amma aka je mimbarin siyasa wannan dan adawa ne wannan ne masu rike da gwamnati ba ana samun wannan ba to da haka ne shi yasa a a cikin manyan magabata sai a ce fulan fihi tashayyu wanda yana da shi'anci ba wanda akida ake nufi ba ma'ana yana da yadahu hubbun wa wala'un li aliyyin wa ahli bayt yana da hubb so da wala'i ga wannan bangaren ba tare da yana zagin sahabbai ba ba tare da yana kafin sahabbai ba wannan dai bangarancin na cewa shi dan bangaren suwana ne shine kawai tare da shi to kaga wannan a urfin magabata za a ce da shi shi'a amma ba shi da shi'a na zamanin ba saboda haka malamai sun yi cikakken bayani a nan a nan ne yan shi'a suke yi wa mutane a wato suke kawo mutane rudani wanda ba su yi karatu ba sai ce a cikin bukari ma akwai wani abu nu'aym al-fadlin dukai a shehin bukari an ce yana da tashayyu kaga dan shi'a ne malamin bukari ma dan shi'a ne kuma ku zo ku ce dan shi a kama inda malam bukhari ya zagi sahabi da malam bukhari da shi aka rika rawaito hadisan falalar sahabban a hannunsa haka ashe ba irin shi aka yi ba kai ma da za ka yi wannan ka je ka kira ka duk abin da aka kira ba ba ruwa da kai ba sunan muke yaka ba akidar muke yaka kamar hakim abu abdullah hakim abu abdullah ne saburi an ce yana da tashayyu har ma an ce tashayyu din sa yana da tsanani amma an ka dauko littafin sa al-mustadrak bangare guda ya ware sunan shi kitabu ma'rifatu sahaba sanin hakkin sahabbai ya kawo sahabban da su Abu Huraira su waye dan shi an zaina na girma Abu Huraira ta fita shi ki amma ka duba littafin hakim duk da an jefe shi da shi an ci amma shi an ci ba irin da zamanin ka saboda haka dole ne mutane su fahimci akwai wannan bambanci kalmar shi a din yanzu sun fi son ka domin za a za ka samu za su shige cikin waɗancan na farko da a kasa gane bambancin su yasa suka fi son kalmar shi a din amma a ahlus sunna manya suka zo bangaren akida wannan shi din rafida suka ce rafida to akidar rafidawa ko al-imamiyya masu limamai sha biyu to su ne wannan shi'a din an gane ku to amma ba sa san kalmar rafida sun suka ce musu shi'a don ka ce musu shi'a shi kenan sai su shige cikin wancan rububi sai su dinga kawo mutane a dani sai ai gashi ba a bukari da muslim akwai dan shi'a an fahimta ko wannan babi ne yana da tsawo yana da faɗi akwai maganganu da yawa wanda a irin majalisi haka ba za mu iya faɗaɗa magana a kansa ba amma dai bayanin da ne na sun mutane za su fahimci bambanci tsakanin a tashayyu fi urfin mutakaddimi da kuma a tashayyu fi urfin al-mutaakhirin in magabata suka ce tashayyu'i bai suke nufi na yanzu an ce tashayyu'i da an ce wani dan shi'a ne kai ma ka san me yake nufi kawai babu magana wani tashayyu fi urfin mutakaddimi a yanzu yanzu shi'a shi'ar bakar ce kawai babu wata shi'a fara-fara babu ita eh, a gane ko sallallahu wasallama ala na muhammadin wa alihi wasallam kullum